سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون Ubangijin sammai da ƙasai da al'arshi ya tsarkaka daga abin da waɗannan mashirikai suke faɗa na dangana masa abokin tarayya da mata da ɗa.